A janguriyar Nijar hukumomi a jihohin Maraɗi da Agades sun ɗauki matakan hana shan wata taba da samari ke sha a wuraren hirace-hiracensu da ake ce ma fada ko majalisa. Wannan tabar ana kiranta arkilla ko kuma shisha, haka ma da zuwa waɗansu wurare da suke yi na masha'a inda ake haɗuwa tsakanin samari da 'yan mata, kamar yadda gwamnan jihar Maradi Alhaji zakari Umaru ke cewa. Kamar abin nan da ake ce ma shisha yara na shan shi akan hanyoyi nasa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka dai a nan cikin jihar maraɗi gaba ɗaya ba garin Maradi ba dai mun ba jami'an tsaro umarni akwai wurare bakin gulbi da wurare na inda ake masha da abubuwa na asha duk wanda a dan makaranta mun haramta mishi zuwa a wannan wurerai kuma jami'an tsaro duk wanda suka kama da samari da 'yan mata insha Allah za a kai su a can ofisin jami'an tsaro sai uwayensu sun zo kowa ya gansu da ɗanka da ɗanwa da ɗiyakka ga inda aka kamo su a lokaci kaza to ga abin da muke ba ko Tinubu ne ya samu ke wannan abun saboda mu tsirar da mutuncinmu mu tsirar da mutuncin zari'anmu mu saboda ƙasa in matasa suka lalace to ƙasa ta lalace har abada za ta kwanta ba za ta tashi ba. A nasu ɓangaren matasa sun nuna gamsuwarsu game da wannan matakan da hukumomi suka ɗoka in ji shugaban majalisar matasa na jihar Maraɗi Malam Bubakar Mai Musa. Gaskiya mu wannan abin ne ya mun ji daɗin shi gaba ɗaya saboda kuka ne muka kai wurin shigo mana jiha saboda mun tara matasa ne da dama mun waye mu suka saman kan harkar shishan nan don ka ka hamba mai shi ma ai ya yi rai saman kan wani taro da suka yi to mun ma sai aka zo muka yi shi to kuma sai aka zo aka waye gari ya do takarda wadda ta hana shawo ga shisha sai da ce vraiment muna mu Allah goda muna gubernar goda da dauki wannan mataki saboda shisha abu ce ba mai yi ba saboda ai matsalar ba shisha bace kadai saboda mugayen kwayoyi da ake sa cikin ta da giya da suke sa cikin wannan ruwa na shisha shine yake tara mu da hankali tunda ai abu ne wanda kannan muke yi magajen muke yi abukan muke yi kenan sai mu ce vraiment mun ji daɗi Allah saka da lahiri to mu gaskiya kokarin da muke ikatan eh, da har mu muka zo muka tara matasa muka nuna musu wannan abin da suke ba abin yi bane kenan haliyo mu da ne kamata mu rinka bincike inda ya kamata inda ake shanta inda ka dauke ta da muhimmanci in ba a bari ba kenan dole ne mu za mu koma mu ƙara kai kukan mu wurin gwamnati mu ce to gwamnati wannan wuri ba ko kuma wurin hukumar tsaro tunda ai takarda da aka dotar an kai ta kaga wurin police an kai ta wurin gar an kai ta wurin gendarmerie kenan mu ne ya kamata mu bi wannan ƙa'idar doka da aka yaddo mu diba mu gani wannan abin da ake yi ina ne ake yin ta har yanzu kenan in dai mutanen nan basu badiya kenan mu ne kuma ta halin mu koma wurin gwamnati mu ce mai to gaskiya wannan wuri kaza har yanzu mutane na sun doke da mamaci dokan da aka dauko ba ta aiki wannan wurin haka ma magajin garin birnin Agades ya dauki makamance irin wannan matakin na hana shan tabar shisha ko kuma arkilla abinda yasa Ibrahim Musa mai lakanin suna Faffa Mariko wani matashi da ke garin agadas cewa wannan yayi daidai kamata ba dama a ce cikin jiha ko a ce cikin ɗari kowa yi abin da ya ga dama ita dai wannan ba dai argila kowa ya san tana da illa kanta ya tana daga illa daga matashi har ma manyan mutanen haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar